haka kamin mu soma da malama malama ta zo da jigida masu daban-daban kenan wanda mata za su yi suna amfani da su to banda wannan kuma malama to yanzu sisters mu mata mai da mai kenan ganga da daya musu bayani to alifa wanga abin sa tularin wuta ne na'am tun daga nan har can duka shi zalla ne na tularin wuta kenan eh, wan kuma ana sa ruwa na'am a kunna lights yana fitila shi yana fitowa da kamshi tularin kamshin eh. na'am shi kenan to sannan ina da wani tulare ana ce mai nura nura wanga tulare wine town ne Mm. ba wanda ya san shi ba bai yi use gashi to yanzu malama ka ce ba wanda ya san shi ba bai yi use saboda bala'in kamshin shi eh ma iyayen mu mata da kuke kallo kun ganga shi nan wai nura eh wannan ajiya nura kenan Eh, eh to shi kenan. Da na so ka ganyen da kamshin. To kamshin bara dan taba mini guda. Allah <clears throat> kai wanga wani next week ya wuri malama wani bi next week she na ya wuri eh na ji dadin wangan ga eh amarya kika sa wan na yi imani mijinki bai zuwa da miss queen eh namiji ma da kanka a ah, da malama wangan turare fa akwai kamshi yana da karfi fa sannan ina da tularukan wuta yanda na saya abin tulare eh. ina da tularukan wuta na'am wanga Khadija ke gana na Khadija na na Khadija matan manzo Allah kenan masha Allah ina da eh, eh, actor sannan ga wannan tularin ga bintu arab bintu arab eh ga bintu baki da bani wani can man wulba a ah, man wulba dai shi sun san shi kadan sannan ga sabo kuma da na kawo da yawa kuma na zuwa wani ke ga wangan ga Mustang oil eh mm. shi kuma yana da kyau sosai To mm-hmm. ire-iren waɗanda mai in ka samu shirta mix wanka da wanka da da Abbott saudan nan. Mace da ba ta samun jin daɗi. Insha Allahu in dai ta riga ta gama shi kadan kadan ta sha mm. ta yi tafiya 15 minutes. Insha Allahu ka gan komi ya mata normal. Sannan in ta mix kuma tana shafawa kullum fatan ta yana zama kamar na yariya ne. Yana ta damu mace young age eh, yana bar tana haske. Ta yi softly skin kuma. Skin ya soft. muna da sandar ina da hmm. garin sandar sannan ina da kustul hind Ina kustul hind malama yana zuwa o oh, ba bai kai nan mutum eh, don na bidan wani ne wasu sun tambaya daga america wasu iyayen mu mata ah, to iyayen mu mata da kuka tambaya gashi nan wallahi da yawa sun tambaye ni eh, amfanin shi kun gan shi kan ne malama ya na amfanin shi yake wallahi malam in za mu koro amfanin shi ƙarya a ba mu guda ko biyu yana da lafiyan jiki hmm. ana hada shi ana gama wanga oil powder eh, da zuma na'am me sha me osa ya fita mm. kai ciwo dai da ka sani manzo Allah wai yana fitar eh, da ciwo eh manzo Allah ya bayani shi hakan gan shi kuma in zan ba wani maganin rukiya ina mm. sawa ciki me shi na sha a'a maganin rukiya ina hada magungunan rukiya ga su rose water eh rose water na da da ire-iren shi aka karanta ayoyin rukiya aka sa cikin insha Allah hmm. kowane irin shetanin aljanni ke damun mai shi ya gudu da ikon Allah domin aljannun nan malama sun yi yawa cikin gari yanzu eh suna damuwa to wani eh wankin bani wani shi malama yanzu kana kona shi ne ko wanga tattabo shi kin ga kin fitar masha Allah sannan ga ganyen zaitun malama bari mu kame mu kai ganyen zaitun sana mu kinga da kuke kallo hadisin manzon Allah da kanshi ce inda akwai abin da dai ana mutuwa to in ji annabi wai da wan ya ana mutuwa ke sa ni mutane da yawa na iya su ce miyagun mutane na damun su wallahi ni na ba su wan su yi shi kaman ti sula sha kuma yana bani kai toilet malama eh da ka sha da ka sha sanamiki toilet wallahi ba mu wani ya na ba na ba wani ce wai irin toiletin da yayi kenan da kai gaskiya hadisin annabin nan na aiki manzo Allah ya fadi wai akwai abin da dai ana mutuwa to da shi ya ana mutuwa yasa jama'a kai kokari ka nemi ganyen sanamiki to malama eh maranta na ciwo Mm, yara ta yi shi shi. Before al'adan ne ko dai in ta kare al'adan. in tana sha in Allah ya da al'adan ya zo cikin sauki. Ba ta jin ba ta jin wani pain. to okay bari bayani eh ku da kuke in wadansu an aka ce al'adar ne su ba su jin Hausa kamar period mata da ke zuwa musu na wata wai wadansu na nan da zo kin gan ma bata da lafiya lafiya ka gan tana jin jiki yana tana da pain to wai in kila da one kila sha da ikon Allah ya kai wata da ya zo miki ya zo miki da sauki to malama ruwan fa eh ganyen zaitun ga yayan zaitun eh yayan da ganyen ma ya kamata tantere shi eh sannan ga man zaitun eh man to kagan malama bari musu bayani tukunna in aka ce zaitun ganyen shi da aka yi bayani Allah da kan fari cikin Qur'ani yayi yayi rantsuwa da shi ne yace wai watin itacen tin na nan sai Allah bai saya wurin bawo ya kuma ce wa zaitun wa turi Allah ke gaya maka bayani kaga abin da malam Malik kake gwada wa duka alkitabu wa sunna ne amma kan da baka fahimci alkitabu wa sunna ba ba da ka fahimci abin da muke bayani gaba mata da yawa da ke nan malama tun da muke zuwa muna program wani irin mutane ke zuwa nan ake kiran ki manyan mutane maza da mata kwarai kuma suna samun amfani su manyan mutane malam zan buga maka audio sun wayanda suka use magani na suka ji sauki e oil zaitun kenan to kaga akwai oil akwai itacen shi akwai yayan shi ah, a malama goron tudan shi mata na bidan shi kwarai kuwa amma mace kadai ba malam yana wanke zuciya eh amma mata wanga malam malama yana taimaka musu yana bata mace na bidan haifuwa ta ci goron tula eh haifuwa ta na ci. yana bar mace ni'iman ta kuma na cika kwarai malama ni na ni na ci shedan shi tana son ta samu ni'ima wurin eh, mijinta haka ne da shi magungunan da muke gwada ina da kayan humura duka ga humura mm-hmm. za a yi ya lalle na'am za sa ta lalle aka zo ina hada humura ba irin na china china nan da ake musu design ba na gargajiya mm-hmm. ina da shi in kin zo shan hada malam ina da magunguna da yawa naka ne kai eh, a ah, kawai ne abin da kenan ne ai yanzu ba farko zuwa nan kenan ma nan da ba sun san shi kamar man gama malama ba gudan gwada musu abu kagan wangan ga an gama ne aka yi rukiya kai man abin gani abbatu sauda magunguna goma sha bakwai aka gama aka yi shi kamar rukiya kamar wayan na kuke nan da miyagun mutane ke damun ki ni wannan amfani da shi da yara na Wan gangama da mani na amfani da shi all the time ni nan zaka na haruka sun kada ala kwacewa ne da naji america kuma da yawa da na basu suna mafarki mafarki kwana shan ce to su yi addu'a she su shafa she sa wan yaro yawa yaro na kaman ka haife wani jaliri. yaro na kwana kan ya firgita eh. ya firgita kadan ko ko yana kwana shi yana wani maganganu yana maganganu to miyagun mutane ne inda ya kwanta she ka doki wanga mai da aka ada an ada abbatu sauda aka ada wa aka ada wa aka yi rukiya da shi she ka shafe she ka yi fatiya she ka shafa jikinka ka yi bismillah ka shafa she shafa da kafafuwan kin da ki kwanta in kuma da ki kwanta she ki kulu wallahu uku birabin falak uku birabin nas uku in ka kai ayatar kusi she ka kara ka kawo salatin annabi kuma ka kara allahumma bismika amutu wa aya she ka kwanta da yi ku Allah wani abbatu sauda shi manzon Allah yayi bayanin shi man shi nake gwada muku da man huluba da menene ne yanzu an yi sabulun su in kana wanka da su sai ka duba sabulun nan kaga an an gwada idon mutum kamar mugun ido yasa ni wannan sabulu ban cika wanka da shi ban na gida in na san dan fita ne waje shan yi wanka da shi ina da su da yawa kuma gaskiya in kai da kanka kana wanka da shi kana jin jikinka kuma malama ka zuba ruwan she ka ji aka kare eh. jikinka na samsi eh, eh laban mamaki nan wanka da shi duka jiki na kama samsi kenan ko da na zuba ruwa ko yaya ne insha Allah to malama mu je da next nura to ni ma an bani nura ah, an bani nura ai to ga an bani ajiya nura kai ban baki ki kai ma ban baka ni wanga an bani na wake malama yanzu da mu yi da yake mun zo mun gwada eh to ga ga tasba na annu shi wanga eh to a gwada muna shi ma yanzu ake yayi eh na ga mutane na rika shi irin wanda ke arka annu tasba kana tafiya kai ma kana ja kana istighfari ya fi kana yawo kana jin waka cikin okuman eh ya fi kira zaune kira duba ya da bai da wani amfani ki rika kana ja kana istighfari kin ga kan yake ka gani ke kana kana kidayawa kana tafiya kana kidayawa astaghfirullah astaghfirullah subhanallah kai sun gano she ka kan ka samu dari e dai kuma kai istighfari dari hadisin annabi ne ida dari ko kai saba'in kai la ilaha illallah dari e, eh ka salatin annabi kuma dari sai ka je ka kwanta wani ai abin da zai same ka da iko Allah amma kai baka zikiri ki baki zikiri ya da yi aljannu ba su biyo ki gida kuma kai eh wannan da wani can ma da nafto da shi daga makka ka ga wannan eh Allah, ila ajiye wani bi ma wani aljanni ya shigo gida ma ya gani ma shi ya gudu ya san kai musulmin kwarai ne amma kai ka mamman da fatun aljannu cikin dakin ka dole aljanni ya biyo ka to jama'a shi yasa malama ta gwagwada muku abubuwan da kenan kuma daban-daban type of mawulwar dukan na da shi ka gani ko garo su wasu ne waɗanga duka mutum miya 024 003 6409 number da zaka kira amma ka confuse ka contact ina kan PC da wami da number na baka number malama ka zo daga wurinta wayanda kuma ke koma shi ne kala ni in ka zo office in PC dawa ga magunguna da yawa ya tai wurin shi san ka zo daga office mu kuma shi ya maka sauki wayanda ku komi ta side a kara ne dan wanka da kuke turai beta ne dan da yawa na iya wai da su zo fi da wani ni ah, ku zo ga nan ban malama ka zo nan ka zo ka same su daga nan ka sai ka tere shi kai ma ka je kana amfani ina son dukan ku da kuke nan akwai wasu abubuwa ina son ba wa dan gai wani magana America yake yana zuwa sai tularuka nan a dunna a nan daga fi da wa ka ji labarin nan ko yana zuwa daga fi da wa ka ji labarin